hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439 daidai da 14 ga watan oktoba shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasar na 149 daga cikin jiragiyar kasusun karatun littafin zadul maari fi hadi khairul ibad wallafar alimamul imam mufassirul muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zura'i a dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi littafin zadul ma'ad mawsu'a ne na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tarihi da manhaji da tafarkin rayuwar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya duba zuwa ga wannan aiki da yayi musamman eh, saboda lura da cewa ya rubuta littafin yana halin tafiya a yin da ya je aikin haji kasar makka yana nesa da littafansa da iyalansa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya gafarta mashi Allah ya saka mashi alkhairi to ibn al-qayyim yana tattauna mana game da mas'alolin da ke da alaka da sanya wa mutane suna da ainihin wato ka'idoji amma game da haka a inda muka ji bayanai dogaye daga gare shi kuma muka fara wasu ƙare-ƙaren bayanai daga cikin wasu tuwasan bayanai da littafan musulunci a makon da ya gabata muka ce za mu zo da littafin fathul bari a sharhin sayul bukhari don karanta wani hadisi da wasu 'yan maganganu kaɗan a kan sharhinsa wanda manzo Allah sallallahu salama yake faɗan cewa Allah yana da wasu sunaye guda 99 masu kyau wanda duk ya kiyaye su zai shiga aljanna wannan ya bayu ne saboda kasancewar an yi maganganu akan mas'alar sanya wa mutane sunaye na abdu abdu abduwana abduwana abduwani to a cikin waɗannan sunayen da ake sawa mutane ko sunayen da ake wa Allah ya eh, sai ya zama kuma mutane ba su sani ba ko sun sani amma waɗannan sunaye ba su tabbata a matsayin ɗaya daga cikin asma'ullahi husna ba shi ne ba mu buku karatun daga ɗaya daga cikin wuraren da aka daddale shi kamar yadda malaman musulunci suka daddale shi ne daga littafin fathul bari sharhin sahihul bukhari daga cikin kitabud da'awat a ƙarƙashin babi mai lamba ta 68 inda al-imam al-bukhari abu abdullah rahimahullahu yake cewa babun lillahi mi'atu ismin ghaira wahida babun da ke bayani akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunaye ɗari ba ɗaya. Imam al-Bukhari ya ce, Haddasana Aliyu bin Abdullah قال حدثنا سفيان قال حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي حريرة آه رواية قال لله تسعة وتسعون اسما مئة إلا واحدة من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر الإمام البخاري كتوى دقى مالا علي بن عبد الله bin madini kenan babban malami daga shi kuma ce daga sufyanu sufyanu ce hafiznahu an min abi zinad mun haddace wannan karatu daga abu zinad shine abdullahi bin zakwan kenan almadni ahadu rijal sitta wanda ya rasu hijira da shekara 130 shi kuma ce daga malamin shi al malam a'raj shine abdurrahman bin hurmuz shi ma madani ne shahararren malami daga cikin malaman lokal arabiya da kuma karantarwa ta ƙwar'ani da makamantansu don yana daga cikin ma malaman da suke cikin isnadin riwayar warshi ta ƙira'a daga abu huraira ɗin radiyallahu anhu wannan malami yana daga cikin rijalus sitta ya rasu hijira da shekara 117 rahimahullah abu zinad ya ce eh, daga a'arar shi kuma ya ce an abi hurairata daga babban sahabi rawiyatul islam abu hurairata radiyallahu anhu qala sayyidina abu huraira aka ce ya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayatan yana ruwaitowa daga manzon Allah qala manzon Allah yace lillahi tis'atun wa tis'una isman Allah yana da sunaye guda 100 guda tara mi'atun illa wahida ɗari ba ɗaya. man da halal janna. wanda di ya kiyaye sunayen nan zai shiga aljanna wa huwa Allah tilo ne yuhibbul wutr yana son abu ya zam tilo malam al-imamu shaykhul islam ali bin muhammad ibn hajar rahimahullahu ce ƙultu wa hadha al rawahu anil a'araji araj aidan موسى بن عقبة عند ابن ماجة من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء يكي وانا حديثا ها إلى يو أنسى من موسى دن عقبة يا رويتو شدق الأعرج واتو ياي متابعة أبي الزناد كنان daga a'araj kamar da ibnu maja ya ruwaito ta hanyar zuhair bin muhammad anhu wasarar asma ya kwararo sunayen kamar da zamu zo mu ji bayani a kansu dalla-dalla irin yadda yake cikin riwayan al tirmizi da alimamu Abu abdullahi al-Hakim an-Naisaburi yace warawahu al-Walid ibn Muslim an shu'aibin wa da asma haka alwali bin Muslim ma a riwayarsa wa Muhammad ibn Ijlan inda Abi Awana haka Muhammad ɗan Ijlan ta hanya Abu Awana wa Malik inda ibn huzaimata wa an-Nasa'i wa Daraqutni fi gara'ib Malik waɗannan duka hanyoyi ne na riwaya wa qala darqutni yace sahihun an malikin ya inganta daga maliku wa laysa fil muwatta qadra ma inda abi abi fi turq al husna yace babu babu shi a cikin muwadda a bisa yadda yake a wurin Ibn abi ta hanyoyin da ya kwararo sunayen wa abdurrahman ibnu eh, abi zinadi inda darqutni haka abdurrahman dan gidan abu zinad shi ma ya ruwaito a cikin littafin dara kutuni wa abu awana wa muhammad bin isaka inda ahmada wa ibn maja wa musa bin uqba inda abi nu'aymin min riwayati hafsin bin maisara anhu wa rawahu an abi hurairata aidan hammam bin munabbih inda muslimin wa ahmada har ila yau hammamu dan munabbih a riwayar muslim da shi da ahmad sun ruwaito daga abu huraira wa muhammad bin sirina عند مسلم ده مؤمر دان سيرين شما رواية مسلم والترمذي والطبراني في الدعاء الإمام أبو القاسم الطبراني شما يفدر أتكين كتاب الدعاء وجعفر الفريابي في الذكر ده الفريابي أتكين كتاب الذكر وأبو رافع عند الترمذي أكوي رواية أبو رافع والترمذي يفتر وأبو سلمة بن عبد الرحمن عند أحمد وابن ماجه وأطاع ابن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن المسيب وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم wal Basari duk waɗannan sun a cikin riwayan ainihin ibnu maja wa akhrajaha yace akhrajaha abu nu'aym bi asanida anhum kulluha bi kulliha da'ifa waɗannan da aka ambata daga baya abu nu'aym ya fitar daga gare su gaba ɗayan su da isnadoji daban-daban masu rauni wa iraq bin malik inda al-bazzar lakin shakka fi malam ah, ibnu hajar yace warwina ha mu masu ibn hajirin mun ruwaito wannan riwaya fi juz'il ma'ali wa fi amalil jarafi min tariqihi bi ghairi shakk ba tare da wannan shakka ba gashi nan dai ta maganganu da yawa waɗannan in mun lura yana faɗan hanyoyi ne na mutaba'at na hadisin sai can gaba ya ce atlaqa أطلق ابن fi tafsirihi annahu tawatara an abi hurairata fa qala yace Ibn عطية a cikin tafsirinsa. ya faɗi magana kai tsaye cewa wannan riwaya mutawatira ce ta magana akan Allah yana da suna 99 daga Abu Huraira yace faqala fi sardil asma'i nazarun amma game da koro sunayen a ce kaza kaza kaza Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu al-Malikul Quddus salamu har zuwa ƙarshen as-sabur to wannan akwai tababa game da ingancin shi fa inna ba'abaha laysa fil qur'ani wala fil hadithis sahih don wasu daga cikin sunayen babu su a alƙur'ani babu su a hadisai masu inganci walam ya tawatar hadisu min aslihi kuma hadisin ba wai yayi tawaturi ne asali da ma'anar tawaturi ba wa in khurrija fi sahih ko da yake an fitar da shi a cikin ingantattun hadisai walakinahu tawatara an abi huraira amma dai daga abu huraira mutawatiri kaza qala ibnu hajarin yace haka ibnu atiya ya faɗa walam tawatar an abi hurairata aidan to ko daga abu huraira din ma ba mutawatiri bane bal ghayatu amrihi anyakuna mashuran. mashhuran abinda za a ce dai a ce hadisi ne shahararre walam ya fi shay'in min turqihi sardul asma'i amma ba a samu wata hanya da ta zo da kwararo sunayen ba illa fi riwayatil walid ibn muslim inda tirmidhi wuri na farko da za a ambata shine riwayar walid dan muslim da ke cikin sunan ta imam tirmidhi wa fi riwayati zuhair bin muhammad an musa bin uqba inda ibn maja wannan ita ma ita ce daya hanyar riwayan zuhair dan muhammad daga musa dan uqba wadda ibn maja ya fitar wa hadhani tariqani yarji'ani ila riwayati al-a'raj dukkaninsu suna tikewa ne ta kan a'araj zuwa abu huraira wa fihi makhtilafun shadidun fi sardil asma'i sannan akwai saɓani mai yawa da ya faru rikici da ya faru mai yawa game da koro sunayen wasu ziyada wani ya ƙara wasu sunaye wani ya rage wasu wasu sunayen a maimaita su wasu babu su a ciki alama sa'ushiru ilai ya ce zan yi bayani akan wannan wawaka a sabbin asma'i aidan fi tariƙin salisa akwai wata hanya ta uku wacce ta zo da sunayen akhraja hal hakim fil mustadrak wadda hakim ya fitar wa ja'far al-firyabi fi dhikri min tariqi abdul aziz bin husayn an ayyuba an muhammad bin sirin kaji hanya ta uku wadda ta zo da bayani akan jero sunayen malam yace wa ikhtalafa al-ulama fi sirr al-asma'i hal huwa marfu'un aw mudrajun fil khabari min ba'd riwati an samu saɓani tsakankanin malamai dangane da wannan jeren gen sunayen shin annabi ne da kanshi ya faɗi sunayen jeran tasu ko kuwa wani idiraji ne fassara ce daga wasu masu riwaya fama sha kafirun minhum alal awwali mafi yawan malamai suka tafi akan cewa idiraji ne wasu dallu bihi ala jawazi tasmiyatillahi ta'ala bima lam yarid fil qur'ani bi sighatil ismi suka ce kuma wannan idirajin da masu riwayan suka yi na nuni zuwa ga halastin kiran Allah da sunan da bai zo a cikin alkur'ani ba da sigar suna a tsamo shi daga siffa da anna kafiran min hadhihi al-asma'i kadhalika suka ce saboda da dama daga cikin sunayen an tsamo su ne daga wasu siffofi wa dhahaba akharuna ila anna ta'ayyina mudrajun li khuluwi akthar riwayati anhu ma'ana wancan shine magana na farko da suke ganin marfu'i ne wasu malamai kuma suka tafi akan cewa a'a wannan zancen na kawo sunayen nan idraji ne li aksarin riwayati anhu saboda mafi yawan riwayoyi sun tsaraitu daga barin shi wa naqalahu abdul aziz an-nakhshabi an kathirin min al-ulama'i abdul aziz an-nakhshabi ya hakaito wannan daga malamai da yawa قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن Hakim ya ce sahihun على شرط الشيخين ya inganta a sharaɗin Bukhari da Muslim walam yukharrijahu bi siyaƙil asma'il husna amma ba su kawo shi da jeren giyar sunayen ba wal illatu fihi indahuma tafarrudu al walid bin Muslim yace illar da Bukhari da Muslim ta hana su fitar da hadisin da jeren giyar sunayen shine kadaituwar Walidu dan Muslim da hakaito waɗannan sunayen Ƙala. hakim yace wala a'alamu khilafan inda ahli hadisi annal walida awsaq wa ahfazu wa ajallu wa a'lamu min bishr ibn shu'aib wa ali ibn ayyash wa ghayrihima min ashabi shu'aib yushiru ila anna bishran wa aliyan wa abal yamani rawahu an shu'aib biduni siyaqil asma'i فرواية أبي اليمان عند المصنف ورواية علي عند النسائي ورواية بشر عند البيهقي to ya fara zafafa fa jama'a cikin abubuwan da yake faɗa da haka sai da hakim ya kawo wannan riwaya sai ce Bukhari da Muslim sun ki fitar da ita saboda riwayar Walid dan Muslim ne sai ce ni kuma na sani cewa babu saɓani tsakanin malaman hadisi cewa Walid dan Muslim yana gaba da Bishr ɗan Shu'aib da Aliyu ɗan Ayyash da ire-irensu daga cikin ɗaliban makarantar shu'aibu yana wannan magana ne don nuni izuwa ga cewa bishiru ɗan shu'aib da shi da aliyu ɗan ayyash da abul yamani waɗannan duka tsararraki suke ga alwali ibn muslim kuma tare suka yi riwaya iri ɗaya daga makarantar shu'aib su ba su kawo sunayen ba su bukhari da muslim da imamun nasa'i suka kawo ruwayoyin waɗancan suka kyamaci ta walidu yace to ai shi a wurinsa walidu ya mafi waɗannan nagarta don haka yana da ‘yancin ya yi ziyada kenan abin da yake nuni zuwa gare shi kenan sai malam ya ce riwayan abul yamani bukhari ya fitar da ita riwayan aliyu ɗan ayyash nasai ya fitar da ita riwayan bishir bin shu'aib al'imamul bai haƙi ya fitar da ita a cikin asma'u wasu sifat walaisa illa inda shekhaini tafarrudul walid fakat ce to ka sani ya kai mai karatu illar ba ita kaɗai ce wai dan walidu ya kaɗai ta riwayar ba bali ikhtilafu fihi sai saɓanin da aka samu a cikin riwayar walittirab da rikici wa tadlisuhu da kuma tadlis na taswiya da aka samu cewa alwalidu bin muslim yana yi wanda kuma tadlisu taswiya na daga cikin mafiya sharrin tadlisi shine ba wai zai ce an ne a gaɓar shi tsakanin shi da malamin shi ba zai dubi wasu gaɓoɓi ne daban ya ya mai da su ya getta su wa ihtimalul idraj da kuma yiwuwar idraji kaga illoli ikhtilaf ittirab tadlisi ihtimalul idraj akalla illa guda hudu qala al bayhaqi yahtamilu an yakuna at-ta'yin waqa'a min ba'd ar-riwati fil tariqayn ma'an ya ta yi an samu idiraji ne a ƙoƙarin ayyanawan ya faru a dukkanin riwayoyin guda biyu wale ha za wa ƙalik filafin shadidu bai na huma shi ya sa aka samu saɓani mai yawa a ciki wale ha da lihtimali ta raka shekhani ta hri da ta'ayi don bukhari da muslim suka ƙi fitar da wannan ta'ayin wa Tirmizi ba'a ba'ada an akhrajahu min tsarikil walid shi kan Tirmizi da ya fitar sai ya ce hadha hadithun gharibun kaga shi ma ya rawata riwaya kenan haddathana bihi غير واحد عن صفوان ولا نعرفه إلا من حديث صفوان وهو ثقة وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة ولا نعلم في شيء من الروايات الذكر آه ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق وقد روى بإسناد آخر عن أبي هريرة وفيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح انتهى كاجي مغانا الترمذي wanda ya ruwaito kuma ya raunata to gashi nan dai jama'a muna tsallakawa ne dan mu je kan asalin wato gabobin a hankali a hankali qultu malam ibnu hajarin yace wal walid bin muslim awsaqu min abdul malik ibn muhammad as-sanani wa riwayat al walid tush'iru bi anna at-ta'yina ya ce riwayar nan ta ainihin wato wani ɗan muslim tana nuni zuwa ga cewa tabbas ayyana cewa da suna kaza da suna kaza da suna kaza su ne asma'ullahi husna babu shakka wannan idraji ne wasu ne suka fasara Waƙar takarrara fi riwayatil walid an Zuhair Salasatu Asma'il. an samu tuwa wasu sunaye guda uku a cikin jeren giyar casa'in nan akwai sunaye guda uku da aka faɗe su fiye da su ɗaya Wahiyar ahadu was-samadu wal-hadi to kaga maimaitawa ikhtilaf na farko kenan wa waqa badluha fi riwaya Abdul Abdulmalik a daidai inda aka maimaita waɗannan sunayen a riwaya Abdul sai ba a maimaita ba a riwayar Zuhairu a riwayan Zuhair aka maimaita Ahad da Samad da Hadisu biyu to a daidai inda maimaicin ya zo a riwaya abdulmalik sai aka kawo a madadin wannan sunayen al-muqsitu al-qadiru al-wali to kaji irin sabanin da aka samu din da itirabin wa inda al-walid a wajen walid ibn muslim aidan shi kuma al-wali ar-rashid inda abdulmalik al-wali ar-rashid nan uh, al-wali ar-rashid a wurin uh, walid a riwayan abdulmalik alwali al-rashid wa inda al-walid a riwayan walidu al-adil munir a daidai al wal munir wa inda abdulmalik al-fatir ya ka samu wannan bambancin su kuma wattafaqa fil baqiyya sun dace akan sauran sunayen wa amma riwayatul walid an shu'aib wa hiya aqrabu turki ila siha ita ko riwayar walidu daga shu'aibu wacce tafi kowace kusa da inganci wa alaiha aunu galibi man sharaha al-asma'il husna galibin wanda suka yi sharhin al-asma'il husna akan ta dogara fa siyaquha inda tirmidhi ga a gurin al-imamu tirmidhi bari mu ji ta take a gurin imamu tirmidhi huwa allahu la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق فتاح العليم القابض الباسط الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الولي الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع addarun nafi'un nurul hadi albadi'ul Baƙi alwarithur rashidu Asabur wannan haka suke a siyaƙin al tirmidhi sai ya ce wa qad tabarani an abi zur al-dimashqi an safwana an salihin fa fi iddati asma'a al tabarani a cikin kitabu du'a ya saba wa riwayan nan da sunaye da yawa faƙala alƙa'imu al da'im badla alqabidul basit sai da aka ce alqabidul basit shi da yazo sai ya kawo nashi da da mene alqaimud da'im hakanan a wajen ashadid sunan ashadid shi kuma sai zo da arrashid rashid maimakon ashadid haka al'a'ala al-muhitu malikul mulki yawmaddini shi kuma abin da ya kawo kenan badlal wadudul majidul hakim ne yakon alwadud almajid alhakim sai zo arwaya shi da al'a'ala da almuhit da kuma malikul mulki waka inda waka inda ibnu hibbana an alhasan ibn sufyan an safwan arrafi badlal mani ne yakon arrafi nan kuma sai zo da almani waka fi sai ibnu khuzaima fi riwayati safwana aidan mukhalafatun fi badil asma' nan ma an samu sabawa ga wasu sunaye qala sai yace al-hakimu badal hakim wal qaribu badal walmaula raqib wal wali wal ahad badal al-mughni wa kafiru hayatul bayhaqi wa ibn manda min tariqi musa ibn ayyuba anil walid ha ila yau dai lafazin al-mughith bil mu'jamatil wal musallafa al-mughith badal muqit shi kuma da ƙafun da ta'un da ta'un wato musanna waka a bayyana riwayati zuhair wa sufwana al-mukhalafa fi 23 isman in ka kirga zaka ga an samu saɓani tsakanin riwayar zuhairu da ta sufwana a cikin suna guda 23 wannan dan mu gane asalin surar itrabun kasan babu yadda za a yi wannan ya inganta a hadisance jama'a سيتي فليس في رواية زهير الرواية زهير باب ورد ننسونا الفتاه القهار الحكم العدل الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتكم المغني النافع الصبور البديء الغفار الحفيظ الكبير الواصي الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام دوالنا باب سوء رواية صفوان آه، رواية زهير وذكر بدلها سي زهير يأنبتا ميمكن ولن ننسونا يقول داعشن دوك يأنبتا الرب الفرد الكاتي القاهر المبين بالموحدة المبين الصادق الجميل البادي بالدال البادي القديم البار بتشديد الراء البار الوفي البرهان الشديد الواقي بالكافي alwaki kenan ba wafi ba al alhafidul adalul mu'ti alalimul ahadul abadu alwitru dhul quwwa wa waqa fi riwayati abdul aziz ibn al-husayn ikhtilafun akhar an samu wani sabani kuma har ila yau a riwaya abdul aziz dan husayn fa waqa fasaqata fiha mimma fi riwayati sufwana min al-qahari ila tamami 15 isman alal wala' sunaye daga kan alkahar sai ka kirga sunaye guda goma sha biyar bayan alkahar duka babu a wannan riwaya wasa kata min ha'idan alkawiyul halimul Majidu qabidul basitul khafidur Rafi'u mu'izzul mudillu almusqitu Aljamiudaru nafi'u alwali arrab waɗannan ma duka babu su fawqa fiha mimma fi riwayati musa ibn uqba almadhkura anifan 18 isman alal wala sai aka samu sunaye daban guda goma sha takwas wanda aka ambata a baya su ne a madadin waɗannan wafiya aidan a cikin wannan riwaya ilawa akwai alhannan almannan aljalil alkafil almuhit alqadir الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح المصيب بالمثلثة ثم الموحدة مصيب كان العلام المولى النصير ذو الطول dhul ma'arij dhul fadli al-ilahu al-mudabbir bi tashdid ya ce qala al-hakim hakim yace إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن حسين شاهدا لرواية الوليد عن شعبة لأن الأسماء التي زادها على الوليد كلها في القرآن yace saboda sunayen da ya ambata duk suna cikin Qur'ani shi sa na kawo ta matsayin shaida kaza qala malam yace haka ya faɗa shi hakim walaysa kadhalika ba haka bane wa inna ma tu'khadhu min alqur'ani bidarbi bidarbin min at-takalluf waɗannan sunaye zaka samu su a qur'ani ne da gumun gushi sai kai da gaske la anna jami'aha warada fihi bi surati al-asma ba da ka gansa a cikin qur'ani haka da surar sunaye ba wa qad qala al-ghazali fi sharh al-asma ghazali yace a cikin littafin sharh al-asma'i lahu la a'rifu ahadan min al-ulama'i uniya bi talab al-asma'i wa jam'iha siwa rajulun min huffaz al yuƙalahu ali bin yace ban san wani mutum da ya kai aliyu dan hazm wani malamin kasar yamma jarabtuwa da tattara sunayen nan na Allah da nemo su ba qala ibnu hazm yace saha indi qaribun min as-samanin asman min 80 asman yashtamilu alaiha kitabullahi na samu kusan sunaye tamanin wanda suke cikin ƙur'ani wasihah min al-akhbar da cikin hadisai ingantattu sai ya ce faltutlabul baƙiyya min al-akhbar sahiha aje a nemi sauran a cikin hadisai ingantattu ƙalal gazali, gazali ya yace wa adhunnuhu lam ya al-hadith ya'ni alladhi akhrajahu at-tirmidhi au balagahu fastad'afa isnaduhu isnadahu yace ina tsammanin wannan malamin ibn hazm bai san hadisin nan ba ne ko kuma ya san shi amma yana da rauni a wurin shi sai malam ya maza ƙultu a asani huwa muradu shi ne daidai lallai ya ganshi kuma ya ga raunin shi fa innahu zakara nahwa zalika fil muhalla ibn hazm ya ambaci kwatankwacin wannan magana a muhalla su makala wal ahadithul warida fi sadr al asma'i dha'ifatun la yasihu shay'un minha aslan yace duk hadisan masu rauni ne babu abin da ya inganta daga cikin su wa jami'u ma tatabba'atu min alqur'ani thamaniyatun wa sittun asma yace abinda ni na samu a qur'ani suna guda 86 fa innahu iqtasara ala ma warada fihi bi surati al-ismi la ma yu'khadhu min al-ishtiqaq ibnu hazmin ya takaitu akan abin da ya ganshi suna qarara banda kokarin driving wani suna daga wata kalma kalbaki kaman lafazin baki da ake ce mutane abdul baki min qaulihi ta'ala a ce a tsako shi daga faɗin Allah wa yabqa wajhu rabbika sai a ce to ya sunan Allah albaki kenan to bai sa irin wannan ba wala ma da mudafan ko kuma lafazin da zo da siga ta ibafa kal kamar cewa albadi'u min ƙauli ta'ala badi'u samawati wal ard kaga badi'u samawati wal ard ibafa ce ko baya kirgawa da wannan malam ya ci gaba da cewa wa qadista da afal haditha aidan jama'atu an samu malamai ɗewa da suka ce hadisin na da rauni qala daudi lam yathbut anna nabi sallallahu alaihi wasallam asma al-madhkura sam bai tabbata manzon Allah ne faɗi wannan sunayen ba wa qala ibn al-arabi yahtamilu an yaku an takuna asmau takmilat al-hadith al-marfu yace yana iya yiwuwa ya zama da gaske ne sunayen cikon hadisin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yahtamilu an yakuna min jam'i ba'adin riwati wa huwa al-azharu indi Ibn arabi yake cewa kuma tana yiwa ya zama sunayen wasu malamai ne masu riwaya suka tattara su kuma na fi ganin wannan shine gaskiya wa ƙala abu al al asma'ullahi wa sifatuhu la tu'lamu illa bitauƙifi tawqif min min kitabin من الكتاب ijima أو الإجماع من الكتاب أو السنة أو الإجماع ولا يدخل فيها wa ولم يقع في وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون وقد فأخرج بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسما والله أعلم بما أخرج من ذلك يتي سنة ين الله توكيفيا باء ينسو دكاسي أبن ديبو أنسي يتي كما باء وند يسان أددنسو sai dai an samu a cikin wani hadisi an ce 99 ne yace sai wasu malamai suka yi kokarin fitar da 99 nan daga cikin alkur'ani Allah ya fi sanin abin da suka yi daidai ne ko ba daidai ba ne Ga shi nan ya ci gaba da kawo maganganun malamai daban-daban waɗanda suka ainihin raunata hadisin sai ya ce a can gaba wa idza taqarrara rujuhana rujuhanu anna sardal asma'i laysa marfu'an yace in ya tabbata cewa wato tattara sunayen nan da jero su ba tabbatacce bane daga manzon Allah to ka sani da cewa faqad na jama'atun bi tatabbu'iha min alqur'ani min ghairi taqayyidin bi adad an samu malaman da suka iya yin su su ga sun tattara sunayen nan daga cikin alqur'ani ba tare da takaituwa da 99 ba daga cikin su malam yace farwina fi kitabil mi'ataini li abi usman sabuni bi sanadihi ila muhammad ibn yahya az-zuhli annahu istakhraja al-asma'a min al-qur'an cewa muhammad ibn yahya az-zuhli yayi aikin fitar da sunayen daga qur'ani kaza akhraja abu nu'aymin an tabarani an ahmada bin amr al-khallal an abi an ibn abi amr قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سألت أبا جعفر بن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال يتي هي في القرآن بسنا تكين القرآن وروينا في فوائد تمام ما لن يتي هكا ألتاف فوائد تمام من طريق أبي الطاهر ابن السرح عن ابن أن حبان bin nafi an sufyan ibn uyayna al-hadith ya'ni hadith inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman qala malam yace fa wa'adna sufyanu sai malamin mu sufyanu ya mana alƙawari ɗan uyayna kenan inji sun hibban ibn nafi an yukhrijana an yukhrijaha lana min al-qur'ani yace zai mana takrijinsu su ga al-qur'ani fa abta sai ya samu jinkiri bai yi ba fa ataina aba zaidin sai muka tafi gun malam abu zaidu fa'akharaja halana sai ya fitar mana da su fa'aradna ala sufiyana sai muka kai wa malam sufiyana muka ce algata malam ga abin da wane ya fitar na sunayen Allah daga cikin ƙwar'ani fana zarafi ha arba a marat ya karanta su daga farko zuwa ƙarshe hassau hudu wa ƙala ya ce na'am hiya hadi ya ce gaskiya ne su ne waɗannan wa haza ya kuma zakarahu abu ja'afarin wa abu zaidin yace to ga jeran giye yadda suka ambaci nasu qala suka ce fil fatihati a cikin suratul fatiha khamsatun akwai guda biyar Allahu rabbu arrahmanu arrahimu da malik wa fil baqara a suratul baqara akwai muhitu qadiru alimu hakimu aliyu azimu tawwabu basiru waliyu wasi'u kafin ra'ufun badi'un shakirun wahidun sami'un qabidun basitun hayyun ƙayyumun, ghaniyun hamidun ghafurun halim Duwannan a cikin baƙara, waza da ja'farun ja'far ya kara ilahun ƙaribun, mujibun azizun nasirun qawiyyun shadidun sari'un khabirun Ƙala suka ce wa fi ali imrana a cikin ali imrana akwai sunaye wahabu da ƙa'imu. zada ja'farun as-sadiq ja'far ya ƙara ana shi cewa akwai ba'if mun'im mutafaddil a cikin sautin nisa'i akwai raqibu hasibu shahidu muqitu wakilu zada ja'farun aliyun kabir wa zada sufyanu afuwun wa fil an'ami a cikin sautin al'ami akwai fatirun qahirun zada ja'farun mumitun ghafurun burhanun Sufiyanu shi kuma ya ƙara da latifun khabirun qadirun wa fil a'rafi suka kawo muhyi wa mumit wa fil anfali mm, ah, ni'mal maula wa ni'mal nasir wa fi hudin hafizun mujidun wadudun fa'alun lima yurid zada Sufiyanu qaribun mujib wa ra'adi kabirun muta'al wa fi ibrahima akwai mannan zada ja'farun akwai sadiqun waris a cikin sura ibrahim wa fil hijri khallaq wa fi maryama sadiqun za da ja'afarun fardun wa fi taha inda ja'far wahdahu gaffa, a cikin mu'minun akwai karim wa fi nuri akwai haqqun mubin zada sufyanu nur a cikin suratul nuri a cikin furqan akwai hadin a cikin saba akwai fattah a cikin sautin zumari akwai alimun sai kuma ja'afar ya ƙara a cikin sautin zumari cewa akwai ainihin wato ya faɗi alim ɗin kaɗai wa fil mu'min sautin mu'min kuma akwai ghafirun qabilun zuttauli zada sufiyanu shadidun sai kuma ja'afar ya ƙara da rafi'u a cikin sautin zariyat akwai Razaƙu, zulquwatul matin bitta'i almatin kenan a cikin sautu turi akwai birrun ko barrun a cikin iqtarabatis sa'a akwai muqtadir zada ja'farun akwai malik a cikin sautin rahman akwai dhul jalali wal ikram akwai sannan ja'far ya ƙara akwai rabbul mashriqaini wa rabbul maghribaini da kuma baqin mu'in a cikin hadid akwai awwalun akhirun zahirun batin a cikin hashari akwai ƙuddusun salamun mu'minun muhaiminun azizun jabbarun mutakabbirun khaliqun bari'un musawwir Ja'far ya ƙara akwai Malik a cikin sautul buruji akwai mubdi'un mu'idun a cikin alfajar akwai witrun akwai kuma a wurin Ja'far ya ƙara wannan witr ɗin sai kuma a cikin sautul ikhlas akwai ahadun samadun هذا آخر ما رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء في القرآن من القرآن يتي وانا شنا كرشا ابن مكجي انجي آه ابن حجر تهني رواية جعفر الصادق دا أبو زيد دا هنير سفيان دا سكا كاو مشي يغني يتبتر وفيها اختلاف شديد كما يدى كي غني ساباني غاشنا wani ya tsallake wani suna wani kuma ya ƙara to kenan kaga ba ma kowanne ne kowa yake ganin shi a matsayin suna ba yanzu wannan kuma yana nuni zuwa ga cewa in waɗannan mutanen da suka rayu a zamanin farko su suke muke jin daga tarihin su cewa suna ijtihadin fitar da su yanda cewa riwaya ba marfu'iya ba cikin yace wa takraru iddatu asma'il ga kuma maimai dan wani sunan ya maimaita a wata sura ya sake fitowa a wata sura idan wani ya zo sai ya kirga shi a matsayin duka ƙwaya ɗaya ne wani kuma sai sake maimaita shi lamtarid bilabdul lismi akwai kuma waɗanda suke ba sun zo da lafazin suna ba ne an yi ishtiƙaƙi ne abinda muka ji cewa ba daidai ba ne wahiya kamar sadiƙun mun'imun mutafaddilun mannanun mubdi'un mu'idun ba'isun qabidun basitun burhanun mu'inun mumittun baƙin duk waɗannan an tsago su ne wa qaftu fi kitabil muqtasid al-asna li abi abdullahi muhammad ibn ibrahim az-zahid annahu tatabba al-asma'a min al-qur'ani fata'ammaltu fa wajadtuhu karrara asma'a wa dhakara mimma lam arahu fihi bi sigati al-ismi as-sadiq al-kashif al-allam ce ga wani malami shi ma wanda ya kwararo su a littafin shi mai suna al-maqsad al-asna fi asma'illahi al-husna ya kwararo su ya maimaita wasu ya faɗi kuma wasu wanda babu wanda ya faɗe su sai shi kaman alkashi al'allam as-sadiq wa filmu ba mudafi al-faliq faliqul isbahi din nan yace al-faliqu shi ma suna ne min qawlihi faliqul habbi wannawa? nawa wa kana yalzamuhu an yadhkura al-qabila min qawli qabilan nawa in ya ce faliqul habbi wannawa ya kamata kuma ya ambaci qabilut tawbi yace al-qabil shi ma suna ne wa qad tabba'tu ma baqiya min al-asma'i malam yace ni ma yi kokarin na bi su na bi su na bi su na nemo su mimma da fil qur'ani bi sigati lismi mimma lam yuzkar fi riwayati tirmidhi waɗanda ba sa cikin riwayat tirmidhi wahiya akwai ar-rabb al-ilahu al-muhitu al kadiru al-kafi ash-shakiru ash-shadidu al-qa'imu al-hakimu al-fatiru al-ghafiru al al-maula an-nasir al-ghalib al-khaliq ar-rafi' المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين بالموحدة الحفي بالحاء المهملة والفاء القريب الأهدي الحافظ فهذه سبعة وعشرون اسما وأن يتكاك قد عشرين دبكني إذا ضمت إلى الأسماء إذا ضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي إذا كهذا سيد السونا يندسك رواية الترمذي مما وقعت في القرآن waɗanda akwai su a cikin alkur'ani bi sigatul ismi wanda sun zo ne da sigar sunaye a cire wanda suka zo da sigar sifa takmulu biha at-tis'atu wat-tis'una zaka ka samu cikakkun 99 kulluha fil qur'an wannan nashi ihtiyadin kenan daga cikin na tirmidhi ya cire waɗanda siffofi ne aka juya su zuwa sunaye sai sake bin alkur'ani ya ɗauko waɗanda tirmidhi bai kawo su sai ya haɗa nashi 99 yace waɗannan su ne 99 ɗin nan lakin ba'dha bi idafatin to amma fa akwai matsala wasu su da ibafa ne ka shadid min qawlihi shadid iqab kaman arrafe min qawlihi rafi'ud darajat kaman al-qa'im min qawlihi qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat kaman al min qawlihi fatir as-samawati kaman al min qawlihi wa huwa al fawqa ibadihi kaman al-maula wan nasir min qawlihi ni'mal maula wa ni'mal nasir kaman al-alim min qawlihi alimul ghaib kaman al-khaliq min qawlihi khaliqu kulli shay kaman al-ghafir min qawlihi ghafirudh dhanb kaman al-ghalib min qawlihi wallahu ghalibun ala amrihi kaman ar-rafi'u min qawlihi rafi'ud darajat kaman al-hafiz min qawlihi fallahu khairul hafiza kaman ah, da kuma faɗin shi wa inna lahu lahafizun وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي كما أقوي إرائرا وأن ها إلى يوم أو سسونا يوم وأن الترمذي يفتدس وهي المحيي كما المحيي من قوله لمحيي الموتى كما المالك من قوله مالك الملك كما النور من قوله الله نور السماوات والأرض كما البديع من قوله بديع السماوات والأرض كما الجامع من قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه kaman alhakam min qawlihi afa ghairillahi afa ghairillahi abtagi hukma hakaman kaman alwarith min qawlihi wa nahnu alwarithun wal asma'u allati tuqabilu hadhihi sunayen da suke karo da waɗannan mimma waqa'a fi riwayatin mimma lam taqa fil qur'ani bi sigati waɗanda suke irin waɗannan waɗanda ba sa cikin alƙur'ani kuma sun zo ne a inda suka zo ba da siga ta suna ba وهي سبعة وعشرون اسما سما nasma عشرين wasu guda 27 القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال والإكرام المقسط المغني المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور فإذا اقتصر من رواية الترمذي على ما أدى هذه الأسماء idan aka takaitu akan waɗanda suka wannanci waɗannan daga cikin sunayen wa ubdilat bis sab'ati wal 20 allati dhakartuha a cire waɗannan da suka zo da sura wato siffa ba da suna ba a sanya waɗancan to za a samu wato min zalika tis'atun wa tis'una isman kulluha fil qur'ani warida bi sigati al-ismi wa mawadi'uha kulluha zahira min al-qur'ani illa qawlihi al-hafi fa innahu fi surati maryama min qawli ibrahima sa'astaghfiruka rabb sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya yace za a same su duka sun fito karara in banda waɗannan wuraren duk wannan fa jama'a kamar da kake ji zaka ji gaba ɗaya ka rikice ko to shine ma'anar itirabu itirabi da kuma ijtihadin malamai ne ba nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba gashi nan jama'a ya ci gaba da bayani kala daban-daban masu yawa ya ce ƙultu bayan da ya gama waɗannan maganganu sai mu tsallaka ya ce to yanzu wannan jama'a yana tabbatar mana da cewa lallai sunayen akwai na farko akwai idiraji game da su sannan akwai itirabi wajen lissafa su wanda ya faru saboda rikicin da aka samu wanda duk waɗannan suna tabbatar da cewa mene suna tabbatar da cewa sunayen nan ijtihadin wasu masu riwaya wanda mun ji har ga shi ma wani malami shine Sufyan dan uyaina ya kantar da hadisin ce wa ɗaliban zai fitar musu bai fitar musu ba har suka kagara suka je gun wani malami ya fitar musu mun ji shi kanshi Ibn Hadirin ya karanta altafin wasu malamai sun fitar irin su Ibn Hazmin irin su wani irin su wani shi ma ya kokarin fitarwa a wajen fitarwa duk suna samun saɓani. wajen sunayen da suke lissafawa suna samun saɓani wajen faɗan wannan ko banda faɗin wancan ko ganin dacewar wannan ko wancan muna iya komawa mu sake karanta littafin alƙawaidul musla fi asma'illahi husna na malam muhammad bin salihin al-usaimin za ga wasu ƙare-ƙaren bayanai akan wannan wallahu ta'ala ala sai mu kuma inda yake cewa wasu dilla bi hadal hadith ala anna lisma oke ba nan bane ko da yace na'am sai ce sun min jihati dilalatiha ala arba'ati darbin waɗannan sunaye dangane da ma'anar da suke bayarwa to sunaye ne kala hudu ne sunayen Allah akwai na farko ma ya dillu ala zati mujarradatan abin da yake nuni zuwa ga zatin Allah kal jalala fa innahu yadillu alaihi dilalatin mutlaqa ghairu muqayyada wanda yake sunan Allahu yana nuna sunan Allah sunan yanka asani na biyu ma dillu ala sifati asabita sabita lizati abin da yake nuni zuwa ga siffofi tabbatattu kaman al-alimu al-qadiru as-samiu al-basir sai kuma ma dillu ala sifatin ala ala idafati amrin ma ilai wanda yake nuni zuwa ga danganta wani abu zuwa ga Allah kal khaliq da ar-raziq da da ire-irensu sai kuma ya dillu ala salbi shay'in anhu wanda yake nuna kore wani abu kaman al-quddus da al-ali da ire-iren su yace waqturifa fil asma'il husna har hiya tawqifiyatun bi ma'ana annahu la yajuzu li ahadin an yashtaqqa min al-af'ali thabita lillahi asma'a illa idha warada nassun imma fil kitabi Ausunna. as-sunnah yace an yi saɓani. shin sunayen Allah ɗin nan tauƙifiya ne ta yadda bai halasta wani mutum ya ɗauko wani suna ya danganta wa Allah saboda ya ga sunan a cikin wata ma'ana da ta bayu zuwa ga ma'anonin sunayen Allah sai dai a bari sai an samu nassi ƙarara ya zo a cikin alƙur'ani da sunna sannan za a faɗa قال الفخر المشهور an ashabina annaha tauqifiyya yace abin da ya tabbata daga gun malaman mu cewa tauƙifiya ne وقالت المؤتزلة والكرامية إذا دل الفئل على أن المعنى أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله su mu'tazila da karramiya suka ce a'a idan aka samu lafazi wanda ake ganin ya halasta a kira Allah da irin wannan aikin za a iya kera suna daga cikin wannan aikin wannan ba daidai bane wa qala al-qadi Abu Bakr wal Ghazali al-asma'u tawqifiyatun duna sifat sunaye tauƙifiya ne sai wanda Allah ya faɗa ko manzo ya faɗa amma banda siffofi siffa ana iya ƙara bayani a kanta ƙala wa haza huwa al-mukhtaru yace wannan shine abin da yafi zabi wahtajja al-ghazali bil ittifaqi ala annahu la yajuzu lana an nusammi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bismin lam yusammihi bihi abu ghazali yace ai ko manzo Allah sallallahu bai halarta mu kira shi da wani sunan da mahaifinshi bai kira shi da shi ba wala samma bihi nafsahu bai kira kanshi da shi ba wa kaza kullu kabirin min al-khalq hakanan duk wani babban mutum zaka ga ba a kiran shi da sunan da ba a san shi da shi ba ba a ce sunan shi bane da aka haife shi ko kuma ya ƙara wa kanshi shi ba qala gazali yace fa idzam tana zalika fi haqqil makhluqina famtina'uhu fi haqqil lahi aula in ya zama mutane ma isu isu ba sa ganin dacewar sanya wa ƴan uwansu mutane sunayen da ba nasu ba to ya fi dacewa kar a sanya wa Allah sunan da bai kira kanshi da shi ba kuma manzo bai kira kanshi da shi ba bai kira Allah da shi ba wattafaqu ala annahu la yajuzu an yutlaqa alayhi ismun wala sifa tuhimu naqsan walau warada nasan. sannan su malaman suka hada kan cewa bai halasta a kira Allah da suna wanda yake nuni zuwa ga naƙasa ko da kuwa nassi ya zo da shi fala yuqalu mahidun wala zari'un wala faliqun wala yaju wala na hau zalika wa insa batamin min qawlihi ala. ba ce ma Allah al dan Allah ya ce fa ni'mal mahidun ba a ce ma Allah az-zari dan ya ce amna hanu zari'un ba ce ma Allah alfalik. dan ya ce faliqul habbi wan wannan duka siffofi ne da Allah yake bayani akan ayyukansa ba sunayen Allah bane wala yuqal lahu makir wala banna wa in warada ko da Allah ya ce wa makaralla wa makaru makaran wa makaralla ba a cewa daga nan a tsakurowa Allah sunan almakir haka was sama'a banainaha ba a cewa daga nan Allah ya zama albani ko albanna wa qala abul qasim al uh, al-asma'u tukadu tawqifan min al-kitabi was sunnah wal ijma' ana daukan sunaye ne daga qur'ani da sunna da ijma'in malaman farko fa kullu ismin warada fiha wajaba itlaquhu fi wasfi duk sunan da ya zo a cikin ƙur'ani ko sunna ingantacciya ko ijma'i to wajibi ne a bashi yadda yake kar a ƙara ka a rage wa ma lam yarid la yajuzu abinda bai zo ba bai halasta ba walau sahha ma'anahu ko da kuwa ya inganta yace wa qala abu Isaka az-zajjaj la yajuzu li ahadin an yad'u Allah bima yasifu bihi nafsuhu bima ah, an yad'u Allah bima lam yusif bihi nafsu bima bima yusif bihi nafsu kada wani ya kirayi Allah da suna saboda Allah ya siffanta kanshi da ta siffa ya maida wannan siffar suna wadabiru anna kulla ma azana shar'u an yud'a bihi sawa'un kana mushtaqan aw ghayr mushtaqin fa huwa min asma'i abinda ake nufi shine duk abinda shari'a ta bada dama a kira Allah da shi to shine sunan Allah sawa'un mushtaq ne ko mushtaq ba wa kullu ma jaza an yunsaba ilayhi in kana mimma hutta a tawilu au la fa huwa min sifati abinda kuma ya halasta a siffanta Allah da shi to shi kuma sai a bashi a matsayin siffa wa yutlaqu alaihi isman aidan za a iya sakin shi a matsayin suna amma ba a cikin lissafin suna ba sai dai a wajen wasu yace wal al'ula Ok ya ce na'am watan kasimul asma'ul husna a nisbatu lil aqaidi ana raba su zuwa gida biyar ƙismul awwal shine akwai isbatul bari raddan alal mu'attilin sunayen da suke tabbatar da mai da martani mai da martani ga masu ainihin sukar Allah da lalata sunayen shi sannan akwai kuma waɗanda suke suna tabbatar da tauhidi ne na raddi ga mushrikai akwai wanda kuma suke suna tabbatar da tsarkake Allah daga tashbihi akwai wanda suke kuma tabbatar da aƙidar samuwar Allah a matsayin shi na mahalicci akwai wanda suke tabbatar da kuma sunayen Allah na kasancewar shi mai tadbirin ayyuka na bayi ga sunan dai jama'a ya ci gaba da bayanai muna tsallakewa ne sharhi ne mai dogo mai tsayi kwarai da gaske sai ga wata magana mai muhimmanci da yake cewa qalan khattabi al-ihsa'u fi misli hadha yahtamilu wujuban cewa da aka yi man hafizaha wanda ya haddace sunayen me ake nufi da haddace su ya ce wannan yana ɗaukan ɗaya daga cikin ma'anoni guda biyu na farko an yi ha hatta ya ha yuridu annahu la ya tasiru ala ha lakin ya du'u allaha biha ha. wa yusni alaihi bi ha? fa yastawjibu al-maw'udu alaiha min as Ya ce mutum ya iya ƙididdige su ta hanyar ya faɗe su gaba ɗaya ya kirayi Allah da su ya roƙi Allah da su sai ya cancanci sakamakon da ke cikin dukkaninsu na biyu almuradu bil ihsa al-ifaqatu ka ƙauli ta'ala da ake nufi da al-ihsa shine ka yi iyayinka wajen saninsu. kamar da Allah yake cewa alima allan tuhsu wato ba za ku iya yi gaba ɗaya ba amma ka yi ka wajen fahimtarsu da gano su wa minhu hadithu istaqimu wa ai lan tablugu kun hal istiqama ba za ku iya kaiwa gaba ɗaya keke da keke istiqama ba kai iyayinka wal ma'ana man ataqal qiyama bi haqqi hadhihi al asma wal amali bi muqtadaha wa huwa an ya'tabira ma'aniha fa yalzamu nafsahu bi wujubiha fa idza qala ar-razzaq wa saqa bir rizqi wa hakaza sa'ir al asma shine mutum ya iya kididdige sunayen ta hanyar bibiyan su da bin ma'anasu da aiki da su salisuwa abu na uku al-muradu bil ihsa al-ihabatu bi ma'aniha ka iya sanin ma'anarsu gaba ɗaya, min qawl arabi kamar yadda laraba suke cewa fulanun bu hasa ai bu aqlin wa ma'rifa sanin ma'anoninsu shine ma'anan ihsa'insu qala al-qurtubi al-marju من كرم الله تعالى أن من حصل a إيساء هذه الأسماء على إهدى هذه المراتب مع صحة النية an yi rikalahu Allahu aljanna abinda ake sare daga Allah shine idan ka iya rike waɗannan sunaye ka tantance su ko da baka tantance su kamar yadda Allah yake so ba sai Allah subhanahu ya maka rahama ya saka aljanna qult malam a can kasa yace wallazi zakarahu maqamul kamali wala yalzamu min zalika anna man la yurid uh, as-sawaba min hibziha wa ta'abbudin bi wa ta'abbud wa du'a biha وإن كان ملتبسا multabisan bil ma'asi kama ya من mithlu القرآن min wato yana wata magana ne cewa an ce sai ka kiyaye su ka iya su dalla dalla kana aiki da su sannan zaka samu ladan sai ya ce in baka yi aiki da su ba zaka zama kamar wanda hadisi alqur'ani ne baya aiki da shi baka da lada sai dai zunubi sai ce to amma wannan matsayin matsayi ne na cika kamar yadda mahadacin ƙwar'ani yakan yi aiki da shi kuma yakan yi laifi ko da bai aiki da duka ba zai samu gwargwadon ladan iya aikin da yi to haka wanda ya haddace sunayen nan shi ma zai samu gwargwadon ladan iya abin da ya rike ba sai ya rike duka ba ga sanan dai jama'a ya ta yin sharhohi da yawa na tsallake wasu maganganu da dama saboda muna dan tambihi ne akai to jama'a kun ji itrabun da ke cikin sunayen shine asalin abin da muke nufata zuwa gare shi abin da ke cikin shi na itrabi to baya ga itrabi akwai maganganu kamar yadda muka ji ga ga khulasa game da wannan bahasi farko dai shine mu sani da cewa akwai siyaki na farko na riwayan wanda al-Imam Tirmidhi ya fitar a cikin jami'in ɗinsa ta hanyar malamin shi Ibrahim bin Yaqub al-Jawzani ta hanyar Safwan dan Salih daga Walid dan Muslim daga Shu'aibu bin Abi Hamza shi kuma daga Abu Zinad kamar yadda muka ji wannan isnadin na abu zinadi dai shi din ne daga a'araj zuwa ga abu huraira wanda mazaje ne wanda suke wato tabbatattu sai dai matsalar da ake tunani daga alwalid dan muslim ta kasancewa shi yana ta suya akwai wannan hanya ta ha'ila yau wadda al-baghawi ya fita ta cikin sharh sunna ta hanyar ainihin wato abul hasani ali ibnu muhammad ibnu muhammad al-dhahhak at-tusi shi ma ta wannan hanyar har zuwa kan Ibrahim bin Yaqub al-Jawzjani suka hada Tirmidhi a nan wajen Al-Imam al-Baihaqi shi ma ya fitar a cikin Sunan al-Kubra ta hanyar Ja'far al-Firyabi daga Safwan ibn Salih ta wannan hanyar kuma har ila yau Abu Nu'aym al-Asfahani ya fitar da ita a cikin wannan juz'in nashi mai suna Juz'un fi turqi hadith inna lillahi tis'atan wa tis'una isman har ila yau abin nan abu ismail al-harwi a cikin littafin al-arba'ina fi La'il tauhid ya fitar ta waccan hanya da shi da bai haƙi a cikin asma'u wasu sifat da kuma cikin shu'abul iman da al-imamu ibn shibban al-busti a cikin sahih dukkanin sun fitar ta hanyoyi waɗanda aka samu saɓani a kan al hassan ibn sufyan saɓani mai yawa game da sunayen alal misali bai haƙi a cikin shu'abul iman ya kawo da lafazin alwajid maimakon almajid ya ƙara al'ahad bayan alwahid wanda wannan ƙarin za ka tarar da ibn hibbana shi ma ruwaito shi haka kuma ƙarin allazi laisa ka misli shay'un da kuma as-sami'ul basir a ƙarshen sunayen bayan as-sabur aka ƙara allazi laisa ka misli shay'un da kuma huwa as-sami'ul basir a cikin riwayar ibn hibbana an gabatar da sunan al almujid akan al almujib aka jinkirta al almujib haka ya gabatar da al alghani da al almughni akan al aljami a gabatar da kuma almani akan al almughni da al alghani da wasu saɓanin da waɗanda ba waɗannan ba sai kuma riwayan al'imamu abul qasim tabarani a cikin kitabu du'a daga abu zur'ata dimashki ta hanyar ainihin wato safwan ibn salih ɗin, shi ma an samu saɓani da yawa kamar al ya zo bayan Alkabir, haka al da al maimakon al-qa'im da ad wanda shi kuma babu lafazin Alhalimu gaba ɗaya, sannan a wurin shi ya zo da lafazin al da al maimakon al muqit da kuma gabatar da sunan annafi uddar akan abdarul mane haka sunan ashadid maimakon ar sannan bai ambaci sunan aljalilu ba da almujibu da alhakimu da alwadud sannan ya jinkirta arraqib da alhafid da almujid akan suka zo a bayan asabur ya ƙara kuma sunan maliku yawmiddin da al'a'ala ya ambaci tsakankaninsu alwasi'ul karim sannan ya maimaita sunan alkahar ya sake ambatan alkahar a ƙarshen sunayen wannan riwayan tana da mutaba'a ta hanyar safwanu ɗan salih da kusan sunaye da wasu masu riwaya wajen mutum goma a cikin littafin al'asma wa sifat na limamul bai sannan a cikin littafin abu nu'aim juz'un fi ah, wancan na sunaye ɗin ya zo ta wata hanya daban da isnadi mai rauni ta hanyar abdulmalik as-sana'ani wanda mai rauni ne kamar ibn hajar ya faɗa da shi da hishamu ɗan ammar wanda saduk ne sai dai ya girma ya samu rauni a cikin ƙwaƙwalwarsa dukkanin sirwaito aka samu ƙara wasu sunaye da canza wasu da ƙarin wata magana cewa ah, ah, man a hasaha da khalal janna to da gaske abin da ya kamata a yi tambihi a cikin illolin wannan riwaya shine riwayan wato mutanen ƙasar sham daga zuhairu ɗan muhammad riwaya ce munkara kamar yadda malamai suka fada kuma walidu ɗan muslim da amru ɗan abi salama dukkansu mutanen dimashku ne da haka akwai wannan burbushin wannan nakara daga cikin riwaya sannan daga cikin abin da ke ƙara ma wannan riwaya rauni shine kasancewar an samu wannan itirabi mai tsanani wajen jeren ge sunayen musamman a riwayan abu nu'aimin da ibnu maja wanda riwayoyi ne daga mafita guda ɗaya amma an sami itirabi kan sunan al-mutakabbir ar-rahman ar-rahim al-latif waɗanda suke a wurin ibnu maja amma a gurin abu nu'aimin sai ce al-mutakabbir maimakon ar-rahman sai al-latif a riwaya ibnu maja al-basirul alimul azimul bar a yayin da a riwaya abu nu'aimin sai ya da albasiru da al'alim sai ya zo da al'aliyu al'azimul bari a riwaya ibnu maja akwai jeren giyar aljamilu alhayu, alƙayyumu alƙadiru, alƙahiru alaliyu alhakamu alqarib yayin da a riwaya abu nu'aimin daga aljamilu sai alƙayyum alƙahar, alalim alhalim alƙarib a riwaya ibnu maja ya zo da ashakurul majidul wajid alwali ar-rashid yayin da a riwaya abu ya zo da ashakur maimakon alwajid sai alwahid alwali da kuma ar-rashid to haka in ka bi zaka ga duk wannan jama'a haka yake da yawa ina taƙaita mana ne kawai haka a riwaya ibnu maja sunayen yawansu, idan ka kirga za ga suna ne guda 102 sun wuce 79 yayin da a wajen abu akwai wasu sunaye guda hudu waɗanda aka maimaita su sune alwahid as-samad alhadi da alwafi dan haka kaga wannan ba zai yi a ce riwaya ce madaukakiya zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka dai aka samu wannan riwayoyi har ila yau baya ga wannan akwai riwaya da take ta Abu Huraira wadda hakim ya ruwaito da Abu Nu'aymin da Ja'far bin Furyadi mun yi ishara akan ta a baya to waɗannan matsalolin idan ka hada su gaba daya sai kaga cewa an sami wato matsaloli guda biyar ne a cikin riwayoyin na farko akwai illa ta ikhtilafi game da isnadin akan walidu akwai idraji wanda shine abu mafi bayyana akwai iqrabi wajen rikicin lissafin sunayen akwai tunanin tadlisi taswiya sannan akwai shizuzi shine riwaya ce ta amintattu ta saba mu abinda amintattu suka ruwaito a sauran riwayoyi dan haka zaka ga Ashekul Albani ah, na farko tukunna kafin Ashekul Albani shi kan shi Al'imamu a tirmidhi kamar da muka ji a cikin jami'a ɗinsa ya ce hadisin gari baya ga shi mun ji ibnu hajarin shi ma ya karkata zuwa ga wannan raunatawa mun ji malamai daban-daban da suka bayyana rauni sannan anan nan kurkusa akwai ainihin wato a shekul albani da malam muqbil hadi alwazi babban malamin nan na ƙasar ainihin wato na ƙasar sham shi ma ya raunata shi a taƙaice jeren gen malamai sai ka iya cewa daga kan ibn hajarin ya raunata haka limamul bagawi bai haƙi ibn kasirin a cikin tafsirinsa wajen faɗin allah walillahi asma'ul husna fad'uhu biha shi ma ya bayyana rauni mun ji daga ibn al-arabi al daga abu hasan qabisi daga ibn hazmin ash-shaykh usaimin usaymin shi ma a cikin littafin al-qawaid al ƙa'ida karkashin ta shida yayi magana akan wannan rauni haka ibnu qayyim al-jawziya a cikin littafin madarijus salikina haka shekul islam ibn taimiya a wurare daban-daban musamman a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na shida duk sun bayyana rauni na wannan riwaya dan haka jama'a a takaice gaba daya abin da za ce shine jeranto waɗannan sunayen da danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda suke haka babu shakka akan cewa hukuncin malamai masana hadisi wanda ba kwaya ɗaya malamai da yawa shine hukunci ne akan cewa wannan riwaya ce shaza ba tabbatacciya ba ba za a ainihin wato amince da ita a haka ba sannan a cikin sunayen akwai waɗanda baya ga kasancewa idaraji ne kuma su ba su tabbata sunayen Allah bane subhanahu wata'ala saboda sabani akan ko dai hadisan da suka kawo su hadisai ne masu rauni ko kuma sun zuwa inda suka zo ba da sigar sunaye ba da sigar siffofi aka tsago musu ainihin sunaye daga cikinsu akwai alhafid akwai arrafe akwai almu'iz akwai almuzil akwai al'adal aljalil alba'if almuhsi almubdi'u almu'idu almumitu alwajidu almajidu alwali ذو الجلال ikram المقسط المغني المانع النافع الدار الباقي الرشيد الصبور الجليل duk wannan suna daga cikin sunan da ba su tabbata ba ko dai saboda raunin hadisin da ya kawo su ko kuma saboda an ƙoƙarin tsago su ne daga wata siffa da aka duk waɗannan ba daidai ba ne a ce an sa ma mutum suna kenan abdul sabur ko abdul baki ko abdul rashid ko makamantansu ba daidai ba ne abinda kuma muke cewa kenan jama'a ko mun gane saboda ba su tabbata sunayen Allah ba muna waɗannan dogayen bayanai ne saboda abu ne da ya riga ya yaƙi kuma na san mutane za su bi shi wani gwangwaran gwang ba yadda aka saba ji ba ko amma abinda Allah ya sanar shi mu kenan abinda iya karatun mu take dole za mu fara kuma qadiyar canza sunaye ba wata qadiya ce mai wahala ba ga littafi sunan shi as-sahaba alladhina ghayyara an-nabi sallallahu alaihi wasallam asma'ahu na malam abdullahi bin ibrahim al-tawil sai da ya kawo malamai sahabbai sama da guda ɗari da ainihin guda ɗari da goma sha biyu waɗanda manzala sai islam ya canza musu sunaye littafi ne guda gashi akwai malam abdulaziz ibn muhammad al sadhan ya mashi takadimi ya bayyana da yana kawo su daga tarihi da littattafai wanda wasu duk mun san su mun karanta su amma ba mu na bahantu ga haka ba da haka babu laifi canza suna mutane ma yanzu a zamanance saboda aure kawai ake canza suna yan boko sun aure ba canza suna suke yi ba ce sunan su mrs wane wance da yakon sunan ubanta in wance ya mutu ta auren ta ƙara canza suna kuma kullum sai an je kotu da gidan jarida an biya da haka idan sunanka wani suna ne wanda yake bai tabbata ba za ka iya canza babu laifi musamman waɗannan sunaye da haka abin da ya kamata a taƙaitu shi shine sanya wa ƴaƴaye sunayen abduwa ne wanda ya tabbata sunan Allah ne musamman abdullahi da abdurrahman waɗannan za ka ga akwai su da yawa birjik a cikin sahabbai ire-iren waɗannan ko za ka bincika gaba ɗaya a cikin sunayen salaf ba za ka samu wani mai irinsu ba ba za ka samu wani da suna abdulmuzil ko abdulmuqit ko abduzil jalali ba za ka samu ba sai dai a cikin sunayen 'yan baya ina fata mun gane wannan sannan ka'ida da muka ambata muna sake maimaita ta cewa sunayen Allah subhanahu wata'ala tauƙifiya ne ba a sanya ma Allah suna daga wata siffa wacce ake ganin ta dace da asalin suna ko ayyukan Allah sai in an sami wato sunan ya zo haka ƙarara sannan za a sanya ma Allah wannan sunan ka koma littafin ƙa'idatun jalila a wancan ƙa'idul musula fi asma'ila husna da kuma littafin mu'jamu manahi al-alfaz dukkaninsu na malam muhammad ibn salih al-uthaymin rahimahullah to ha ila da game da ƙa'idojin sunaye jama'a wanda muka ce muna faɗan ƙawa'id ne amma za mu ƙara bibiyan wasu maganganu a daga littafin ainihin wato aljami li ahkamil qur'an tafsirin al'imamu abu abdullah muhammad bin ahmad bin abubakar al-qurtubi rahimahullahu babban malami daga cikin malaman tafsiri wanda littafin nan tafsiri ne muhimmi kwarai da gaske a cikin tafsiran alkur'ani mai girma waɗanda ake itimadi da su musamman game da ainihin wato tafsirin ayoyin al'ahkam akwai littafai da dama da suka zo don magana akan tafsiri na ayoyin ahkam amma na al’imam al’urtubi yana daga cikin waɗanda suka yi zarra don tsawon bayaninsa da faɗin iliminsa da kuma gamewansa to za mu zo insha Allahu a mako mai zuwa mu karanta ƙarƙashin tafsiri na ainihin ayoyin da ke cikin sotul hujirati faɗin Allah cewa la har min min ƙaumin kafin nan faɗin Allah subhanahu wata'ala da ya yi magana a kan faɗinsa cewa faɗin Allah subhanahu ta'ala cewa kar a sa wa juna laƙabi mummuna menene ma me ayin ma eh bisa lismul fusuq ba'da al-iman na'am kafin nan eh, alamar ta cire ni la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabudu bil alqabi bi'sa lismul fusuq to karkashin tafsirin wannan aya za mu zo mu ji ka'idoji game da sunaye da maganganu game da laqubba waɗanda malam al-imamu al-qurtubi zai mana bayani akan su insha Allah mako mai zuwa wanda yake da tafsirin qurtubi sai je budo wannan wajen a irin wannan mai mujalladi 24 juz'i na 19 ne wannan bugun asasatur risala akwai wanda yake zuwa da juz'i 12 ko makamancin haka tunda amma littafin bugu kala daban-daban kai dai kawai ka nemo tafsirin suratul hujurat daga kan aya ta goma kenan ko ta sha ɗaya shine la yaskar ƙaunin min ƙaunin wannan aya sai ka nemo wannan wurin sai ka buɗo shi da kusan tafsiri ne shahararre kowa yana iya mallakar idan baka samu ba sai ka samu kamar yadda faɗa a makon da ya wuce sai ka samu sai ka yi photocopy ko print out daga pdf wanda suna nan birjik akan ainihin wato na'urori na na lantarki waɗannan da ake amfani da su wayoyi da da handset da kwamfuta da makamantansu to kafin nan kafin mu je ga mako mai zuwa a ci gaba da bayani akan ƙa'idojin da ake bi wajen tsaga sunaye da ƙera wa mutane su zan takaita mana wasu maganganu waɗanda ainihin wato na tsakuro su daga cikin wasu tuwasan bayanai akan wato nazariya ta sunayen mutane abu ɗaya yana da kyau mu sani da cewa sunayen mutane suna da alaƙa farko tukunna da da environment ɗin da aka haife su suna da alaƙa da irin al'adun mutanen da yarurrukan su suna da alaƙa da irin addini ko heritage asalin waɗannan al'umma da zaran an ambaci sunan mutum ana iya fahimtar wani iri da shi sawa mutumin ƙasa kaza ne ko mutumin zamani kaza ko mutum ne na ƙabila ko yare ko jinsi kaza to dole mu kula da wannan game da sunaye sannan suna yana da tasiri wajen sa ma yaro ya ji yana da wani alfahari ko nagarta ko kuma ya ji na ƙasa idan sunan shi mai kyau ne wannan yana taimakon shi psychologically wajen ya ji mutuntaka da cewa iyayensa sun mutunta shi idan sunan mummuna ne yana iya tasiri wajen ya ga cewa an wulakanta shi ko ba a girma shi ba sanda aka samu shi wannan sunan yana da wato yana da psychological effect akan mutane bayan sun girma in suka waye gari suka ji sunayensu masu kyau ne da nagarta da asali su ji cewa su mutane ne da aka karrama su mutane ne masu nagarta kamar idan suka ji sunayensu munana ne su fara ganin cewa to ko dai su wulaƙantattu ne a sunaye sukan zama suna da alaƙa asali da addini a nan muka ce addini ba musulunci ma kaɗai ba hatta addinin kirista ko wasu addinai daban zaka ga akwai sunayen da suke da alaƙa da asalin addinin muka a musulunci dama wannan abu ne sananne akwai sunaye na annabawa sunayen mala'iku sunayen manyan salihan bayi da sunayen da ake bautar da mutane zuwa ga Allah abdullahi da abdurrahman da makamantansu agun kirista sukan saka sunaye irin na waliyan kiristanci sabon annabi isa da makamantansu irin su bitrus irin su george da makamantansu akwai sunayen da suke asalinsu musamman a gun larabawa zaka tarar sunaye ne daga sunayen dabbobi musamman dabbobin da ke kewaye da larabawa ƙabilun larabawa suna da sunaye irin kalbu banu kal banu asad banu amirin da makamantansu wanda duka sunayen dabbobi ne to kuma sai ka ji mutane ɗaiɗaiwa akan samu su irin wannan sunayen kamar ka ji sunan mutum asad ko sa'alab ko namir haka akwai sunayen da suke asalinsu daga sunayen tsuntsaye ne irin hammama irin shahin shine falcon eh, mikiya kenan ko ko irin eh mikiya ce igul wane ne falcon ta macen kenan ko oho okab ita ce igul okab amma shahin mikiya ce ta macen kenan ni ba sunan namijin ba wasu kuma za ga suna da alaka da sunayen tsirrai irin irin kaman kaman a larabawa sukan samu ‘ya'ya suna hanzala wanda hanzala shine guna abin nan ko ko zahara zahara fure kenan ko ko warda ana samu ‘ya'ya irin wannan sunayen akwai sunayen da suke asalinsu sunaye ne da ke alaƙa da wasu halittu na Allah irin badar hilal farin wata ko jinjirin wata ko kamar ana sa wa ‘ya'ya irin wannan sunayen ko shihab yula ko kuma sunayen wurare ko garuruwa ana sa ma ‘ya'ya suna madina ko gaji sunan mutum a ce sunan shi arafat ko sunan mutum makki ko bagdadi da makamantansu waɗannan sunaye ne da suke da alaƙa da wurare ko wanda suke da alaƙa da ranaku kamar mu a ƙasa Hausa ana ce mutum ɗan ladi ko ɗan jummai ko laraba ko makamantansu ko asabe ko talatu ko wani sa da alaƙa da ranaku to akwai suna da kuma za ga sa da alaƙa ne da sana'o'i laraba suka samu yan suna da yake da alaƙa da sana'a kamar nahas kamar haddad da ire-irensu akwai wanda suke alaƙa da wasu zamunna na musamman akan samu 'ya'ya suna eid wanda aka yi ranar sallah kamar munan sai a ce alhaji akan samu ya suna ramadan ko sha'aban ko ah, sahar an haife shi da asuba ko subuh ga tamaci ko laila ga wanda aka haifa da daddare dole suna da alaka da zamunna ne akwai sunayen da kuma zaka ga asalin su sifat ne kawai kaman jamil ko kamar ah, suna irin sa'id ko suna irin sakina ko suna irin a farih farin ciki misali kuma kamantansu wannan akan sa su dangane da lura da wani yanayi da ya faru lokacin haihuwar kamar sukan sa maɗa suna khalid ne idan ana yin wabi sai aka haife shi da addu'ar alasa ya tsira haka fatima da addu'ar cewa alasa ta kayyaye haka sakina idan sun samu natsuwa bayan kamar uwar ta yi rashin lafiya sosai kafin haihuwar 'ya ta yi eh, mai ake ce mashi laulayi don ta haihu ta warke sai su samu suna sakina da ire-iren waɗannan duk larabawa suna yin wannan da haka har yau kuma zaka gani larabawa wannan tun kafin zuwa musulunci kenan da musulunci bo sai ya tace abubuwa da yawa wasu ya hana wasu kuma ya gyara su sai a kuma dukkanin sunaye an fi ba da muhimmanci akan sunayen da ke nuna albarka neman ma 'ya'ya albarka shine sunayen annabawa da tunanin alasar su biyo halin annabawan nan ko da ba su samu annabta ba su samu nagarta sunayen sahabbai sun dinga sawa wa 'ya'yansu sunayen junansu sunayen shahararrun waliyai da wanda suka samu taƙawa daga cikin tabi'ai da waɗanda suka biyo bayansu sunayen manya-manyan mutane a tarihin musulunci sarakuna kwamandojin yaƙi shugabannin gwamnatoci marubuta malamai masana sunayen mutanen da suka shahara da wasu siffofi na kyauta ko fasahar baki ko jarinta ko faɗan gaskiya ko suka shahara da wani abu ne makamancin haka duk wannan za ka ga an dinga sama 'ya'ya ire-iren wannan sunayen sunayen annabawa sunayen waliyai salihai mutanen kirki sarakuna shugabanni da makamantansu da malamai da shahidai da makamantansu sannan sai zo ya shahara daga baya kamar da muka ji a baya sunayen da ake dangatawa da a ce kaza kaza kaza addini kaza addini kaza addini wanda wannan ya daga cikin tafarki na mutaakhiruna wanda muka ji cewa akwai matsala game da shi amma sunayen annabawa sunayen salihan bayi sunayen mutanen kirki sunayen malamai sunayen waliyai sunayen shahidai waɗannan duka an ci gaba da sa su a matsayin abubuwa masu kyau kuma har yanzu yana wanzuwa a cikin tarihin musulunci da al'ummar da suke ainihin addinin musulunci sannan akwai sunan da suke zama wato arashi ne tafa'uli ne irin su ya'ish yazid ya'amur yahya da makamantansu don nuni zuwa ga fatan su rayu fatan su shirya fatan su zama abin da aka ambace su akwai sunayen da kuma ake saka su don neman watin a tabamun shakuwa da juna a sama ‘ya'ya sunaye su zama suna da kama da juna sai ka ji mutum ɗaya da ‘ya'ya salim da salim da salam da sulaim da makamantansu ko yana da ‘ya'ya amir da amuru da umaru da amira suna da suke daga kan ke ɗaya larabawa suna irin wannan kamar da mu kuma na sai ga mutum ya dinga sa'in shi sunaye awwal sani salisu rabi'u wani har ashu duk ya ce sunansu muhammadu amma akwai na ɗaya da na kaza wasu kuma sai jero sunaye kawai sunayen matan manzan Allah ne duka sunan 'ya'yan shi mata ko sunayen sahabbai ne al'ashara abubakar umar usman ali duk ana tafiya kan irin wannan salam duk waɗannan abubuwa ne shahararru a cikin tarihi game da sanya mutane suna sai kuma ka'ida game da sunaye wanda larabawa suke sa su don ba mutane tsoro don ya zama sunan yana da firgita mutane da an ji za a ji tsoro suna sa ‘ya'yansu sunaye masu ban tsoro su sa ma bayinsu sunaye masu ban sha'awa sai ka ji sunan yaro sunan shi namiru ko suba'u zaki ko damusa ko, sauru bujimi wanda wannan ma yana daga sai abin da ake so mutane su guje shi sunayen bayi kuma sai ka ji sunanta jauhar sunanta kamar sunanta subuh in namiji ne sai a ce badar ko hilal da makamantansu don ya zama shi kuma sunan shi mai daɗi ne mai sauƙin fahimta akwai sunaye da suke nuni zuwa ga jarinta ko zuwa ga ainihin wato tafa'uli da jarinta shine kamar irin su hanzala da makamantansu sai kuma sunaye da suke da alaka da ranar haihuwa kamar yadda muka ji ko kuma a sanya wa 'ya'ya sunayen manyan mutane sai a kalli wani sahabi kamar abu huraira a sa sunan shi a sa maɗa suna anas khadija aisha da makamantansu a cikin sahabbai jarumai ko khalid ko abdurrahman bin auf ga sunan burjik za ka yi ya dubu za ka samu ko kuma sunaye waɗanda suke an sa su ne to sai ya zama ana sa ana kiran mutane da irin alkunya masu suna galibi za ka ji idan an ce ma mutum sunan shi Sulaiman sai a dinga ce mashi dan Dawuda ko Suleiman dan Dawuda ko Abdullahi mai Kano da makamantansu da ana yin wannan game da sunayen al'uzama wato manyan mutane akwai sunayen da suke zama ana yin su ne don maimai Shi ne kaman mai suna da ake mutum sunan mahaifi ko mahaifiya ko dan uwa ko da wanda ya rasu ko malami sai a maimaita suna wannan ya shahara shi ma tun bayo ba a tarihin musulunci sannan akwai kuma dai dalilai da dama da suke jawo a sanya wa mutane wasu sunaye waɗanda ba wannan ba wannan muna faɗa wanda suke kawai gama gari ne waɗanda ainihin aka saba jinsu sannan mun ji cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya gyara sunayen mutane da dama ya canza musu sunaye da makamantansu abin abin mamaki a yanzu sai aka wayi gari mutane duk sun guje daga wannan har musamman larabawa suna sama ƴaƴansu sunaye waɗanda suke na kafirai sunayen turawa sunayen ainihin wasu wanda ba a san kun suwaye ba sunayen jaruman kafirai jaruman wasannin kwaikwayo jaruman wasannin motsa jiki wasu shahararrun azzalumai a tarihin boko da turanci kamar hitler sai mutu sa shi suna hitler saboda neman fitina ko a wasu philosophers kamar irin su ko ta mata eh, eh, da ake yawan sama 'ya'ya sunanta ita ce eh, Eh, jojeti Jojeti, eh, ta macen George ko Jenzel, ah, ah, ah, abin nan irin Reinhard Jenzel wani filosofa ne irin su suna irin su Sonia irin su Irene Irene sunan wata mata ce daga cikin matan wani abin nan Constantine emperor na Constantine sarakunan Byzantine wadda ta su fiye da shekara 800 da suka wuce ta shahara a tarihi Irene za ga suna ne gama gari a cikin kiristoci da sai dan balarabe kawai sai samu aishi wannan suna ko soniya wanda shi ma suna ne na kafirai ko patricia da ire-irensu alhamdulillahi wannan bala'in bai zo mana banan tukuna za ka ji shi ne ɗaiɗai a gun waɗanda suke 'yan boko ne na gaske 'yan boko wanda ba su san komai ba sai boko musamman wanda suka zauna a ƙarshen turawa za ka yi jin wannan ɓarnar a tare da su amma da wuya ka ji wannan game da a tare da musulmi musulmi gama gari ko ka saka babu ka ce bata yadda ba dole ka cire to a ranar mun yi magana game da sanyawa mutane suna da suke na mala'iku wanda fil jumla aka ce ya halasta amma akwai maganganu da malamai suke akan sun mutane sunaye wanda suke suna daga cikin irin sunayen da aka ce na Allah ne amma sai a kira mutum da sunan ba tare da an ce Abdulwana ba kamar a ce sunan ka kawai Rashid misali ko sunan mutum kawai sabur ko sabir ko sunan shi aziz ko malik malamai suka karhanta bangare na farko wasu kuma suka ce a ya halatta amma kada a sa alif da lam kada dinga ce mutum al-aziz tare da cewa kuma hakan fa yazo al-qur'ani wa qalat timra'atul aziz ko da kuma fadin Allah ya ayyuhal azizu masana wa ahlun ad-dur da ire-iren su haka maliku ya zo da wanadau ya maliku da ya alaina rabbuk haka ire su allama usaimin ya yi maganganu akan wannan a cikin fatawa dinsa a inda ya kawo cewa ga wani sahabi ne suna hakimu buna hiza kuma kaga alhakimu na daga cikin sunayen allah manzo allah bai canza mashi ba da haka wannan nuni idowa ga halarci musamman in ba a nufaci waccan ma'anar ba amma duk da haka kada a saka sunayen da suka kadaita na allah ne kadai irin yace musamman irin arrahmanu dama dai shi Allah ba magana sa mutum suna Allah amma kamar ar-rahman da ire-irensu da al-khaliq waɗanda siffofi ne suka keɓanci Allah subhanahu wata'ala to bai halasta a sa wani su ba ko da babu alif da lam a guje su a takaice abin da ake so mutane su gane shine mu guji dukkanin sunayen da za su zama akwai controversy akan tabbatar su ko ma'anar su ko nagartar su ko dacewar su akwai sunaye wanda suke lafiyayyu ne babu matsala game da su a takaitu a kan sanya wa ƴaƴaye ire-iren wannan sunayen wallahu ta'ala a'lam kamar yadda na ambata tun a karatun baya waɗannan qawaid ne amma ba sai an ta cewa to algafatu malam suna kazafa suna kazafa duk wannan sunayen sanya su akan waɗannan ma'aunan idan sun hau sun zauna lafiya lau yi musu hukunci da gwargwadon hawansu in ba su hau ba ka nemi ainihin fatawa a gun malamai wannan dai kawai manganin na malamai muka ta tsatsakuro sun Allah ya kamu mako mai zuwa sai mu karanta magana da za mu karanta maganganu daga cikin littafin tafsirin qurtubi sai zama mun kare wannan bahafi sai mu ci gaba a littafin zadul ma'ad insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum